وأئذ أبصم بالله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين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 tara ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 goma ga watan april meladiya 2022 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya rayuwarmu albarka ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwarmu da cikin kabarinmu da kuma gobe kiyama. abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa abin da ya gagare mu kuma ka yi muna maganinsa halin da ƙasarmu take ciki na rashin tsaro da kisa da garkuwa da mutane da sauran fitintinu da muke fama da su Allah muna roƙonka ka yaye muna wannan fitina Allah ka kawo mana ƙarshenta Allah muna roƙonka masu hannu a ciki Allah ka shiryar da su idan masu shiryuwa ne idan baka nufin shiryar da su ubangiji muna roƙonka kai muna maganinsu ka kame muna hannayensu daga cutar da mu Allah muna roƙonka sanya mu dace a cikin wannan wata mai albarka da rahamarka da gafararka da kuma yanci daga wuta idan ba manta ba jiya mun shiga suratun nisa har zuwa aya ta uku sura take magana akan ƙwato haƙƙin masu rauni masu rauni kuma suna da yawa akwai talakawa akwai marayu akwai mata musamman a jahiliya waɗanda suke an danne masu haƙƙinsu yanzu allah tabaraka wa ta'ala ya yi da ya zo da addininsa ya ƙwato masu wannan 'yanci nasu da haƙƙinsu da aka danne ɗaya daga cikin haƙoƙa da aka danne musu wanda turawa a yau su ne suke hore ma mata kunne cewa wai an zalunci mata a addinin musulunci hasha lillah wala ya zulma rabbuka ahada ka baya zaluntar kowa suka ce shari'ar musulunci ba ta yi mace adalci ba na farko suka ce what man can woman can do better cewa duk abin da namiji zai iya yi mata ma za su iya fiye da haka amma qur'ani ce a'a lirrijali nasibun min maktasabu wa lin-nisa'i nasibun min maktasabu mata suna da irin ayyukan da za su yi kuma su samu tasu lada haka ma maza suna da nasu ayyukan da za su samu lada sane ce kuma ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje su ne jagorori masu tsayuwa da jagorancin al'amarin mata matayensu to ta yaya za ka ce kuma duk ɗaya ne ko ka ce ma a'a za su yin abin da maza ke yi na uku ko na biyu suka ce cikin abin da aka tauye haƙƙin mace a cikinsa ai wannan aya da muka karanta da Allah ta'ala ce fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba ku maza ku auri abin da ya muku daɗi abin da kuke iyawa na ɗaukan nauyi ko dai ku auri biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu bakin nan Allah ya tsaya sai suka ce to don me su mata ba za a ba su damar su masu azin maza biyu ko uku ko hudu ba wannan yana daga cikin abin da suke cewa wai shari'ar musulunci ta tawaye haƙƙin mace Ta ma abin tambaya a nan shine shin idan aka ce polygamy in islam idan namiji yana da mata guda hudu duk wadda ta ɗauki ciki a cikinsu tasa ce nasa ne 'ya'yansa ne amma ita idan ta yi maza da yawa misali ciki ya shiga ta yi a ɗauka a ba wancan a ɗauka a ba wancan shari'a kuma tana son ta tace ta kare ainihin zuriya da tsatso ya kasance kowa ya san inda yake dangantuwa ta hanyar tsarkaka ta hanyar aure i'm sorry to say wallahi kishi kawai ana jingina shi ne zuwa ga mata amma na maza yana da tsanani kwaran gaske don damu aka ce a kishi da duniyar na baza zauna lafiya ba wallahi da kisa za a yi ta yi amma allah da hikimarsa ku da ya ɗorawa kuma sai kuma duk da ya samu kikishin kuma sai kuma ya sanya yadda za ku iya ku haƙura a haka abu na uku suka ce kuma mace an tawaye mata haƙƙi ya za a ce ta zauna a cikin gida ita ba za ta fita ta nemo makaman namiji Allahu tabaraka wa ta'ala shi wannan umarni wa qarna fi kunna wala na tabarrujal jahiliyyatul ula ko mata Allah ma ba cewa ya ku zauna ba bai sai waje lasna ba ko waje lasna sai ce wa ƙarna fi buyuti kunna ku mata ku tabbata a cikin ɗakunanku ko a cikin gidajenku wala tabarrajina tabarraji jahiliyatul ula amma idan fita ta kama ta lalura ba a hana ba akwai fita ta rashin lafiya a ji asibiti akwai ziyarar yan uwa akwai ta'aziyya da sauran wata take shari'a ta yarda ce to idan irin wannan kuma ta kama wala na tabar jahiliyatul ula kada ku yi fita da tsireci irin fitar mutanen jahiliyan farko bi ma'ana ku yi fita wata ke ta dace da shari'a kar ku yi fita wadda take akwai tsireci tare da ita wadda yanzu muke ganin ta akan titi kuma yana daga cikin abin da ya ja mana fitintinu da muke fama da su a yanzu tsiraicin mata da sun zauna a gida ko kuma in laluran fitan ta kama suka yi shiga ta shari'a to za ka tarcewa abubuwa da dama za su rabu? wannan shine abu na uku abu na hudu suka ci an zalunci mace wajen gado waya za a ce namiji a bashi kaso biyu nata da me ya fita ne don me za a yi haka shi kuma Allah yana da hikimarsa cikin hikimar da malamai suke iya hangowa shine idan misali aka ce mahaifina ya mutu ya bar ni da kanwata alal misali aka ce a raba dukiyar nan daidai wa daida a ba ta ita rabi ni a bani rabi yanzu ni ɗin nan kaga zan yi aure cikin kuɗin zan kashe zan kama gida haya ko in gina gida a nan zan biya sadaki zan ciyar da ita in kula da lafiyarta da tufafinta da komai ita kuma fa wanda zai aure ta shine zai biya ta sadaki ta ƙara ya kama mata gida haya ba a kuɗinta ba ya ciyar da ita ya tufatar da ita mata komai wanda shari'a ta ce ya mata da Allah yanzu idan aka yaka wa aka zalunta namiji aka zalunta so sai shari'a ta ce a'a abin da za a yi ba za a hana mace gado ba don a can ka a can baya ba a ba mata gado yana cikin abin da aka danne masu cewa ba a ba su gado in fact gadon su ma ake yi idan mutum ya mutu ma sai ɗansa ya gaji matan ko ƙaninsa ko yayansa gado ba wai ya biya sadaki a'a kawai kin zama property na shi to kaga wannan shari'a ba ta yadda ba ta kwato wannan yancin har yanzu kuma akwai masu wannan al'ada har a najeriya a ƙasashen kudun nan wanda za ka tarar idan mutum ya mutu sai wansa ko ƙaninsa kawai ce ya gaje ta ko tana so ko ba ta so ta shiga cikin kayan gadonsa to a su a can jahiliya ba ma wai ta zama cikin gadonsa ba a'a in ya ga dama sai ya aurar da ita ya cinye kuɗin in ya ga dama ya ɗora ta akan karuwanci ya dai mutane suna zina da ita yana karban kuɗi duk wannan ba zalunci ba shari'a ta zo ta hana wannan to amma duk da haka duk da shari'a ta zo ta yi haka ta ce to a ba mace gado amma in an tashi a raba kashi uku idan su biyu ne ita da yayanta namiji a ba shi kashi biyu ita a ba ta kashi ɗaya kaga yanzu a lokacin da zai yi aure ya ɗauki nauyi kila ya kashe rabe ita rabin tana hannunta har ƙaro mata za a yi so wannan yana daga cikin abin da maza abin nan turawa suke cewa an danne haƙƙin mace hakanan kuma suna cewa cikin danne haƙƙin mace don me ba za a bari ta fita ba kuma sun sani shi Allah ya kawo wancan doka ne saboda fitar ta masifa ne fitina ne ga al'umma domin an sanya wata irin alaƙa tsakanin namiji da mace wadda in ma dai ya kasance in ta fita ya bi duk hanyar da zai bi don ya ga cewa ya alakantu da ita har ta kai ma in ta kama ko da ƙarfin tsiya sai ya yi ƙoƙari ya ci mutuncinta wanda yake faruwa a jami'o'i kuna gani a indiya kullum sai a ta magana ana rape ana rape amma ku kalli shigan da suke yi ya dace da waɗanda bai cancanta a musu rape ba saboda shiga ta tsiraici kin zo kin sa riga iyaka ta saman cibiyarki wando kuma gashi nan komi gashi a jikinki ki ba wadda ba a gani kuma kin shiga cikin maza balagaggu wanda suke jin sha'awa wani in ya haƙura wani ba zai haƙura ba musamman tun da waɗansu su babu shari'a tare da su Su waɗannan suna daga ciki don haka wannan aya da makaranta ta uku ta suratun nisa wa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum an nisa mathna wa thalatha wa aya ce da ta bada permission ga maza cewa suna iya auren mata fiye da ɗaya biyu uku hudu amma daga hudu shari'a ba ta yadda ka auri wata mata a matsayin matar aure ba sai dai ko baiwa ta zama sadaka concubine a sanda ake da bayi kenan amma yanzu ma bayin babu da haka zancen concubine babu idan har aure ne dai sahihi aure hudu ne ɗaya biyu uku hudu a tsaya bakin nan ka iya ce to annabi ya aure fiye da hudu e shi Allah ne ya bashi Allah ta'ala a suratul ahzab ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ya kai annabi mun halatta maka mata waɗanda ka aure su ka ba su ainihin sadakinsu allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik da kuma abinda da hannun daman ka ya mallaka na bayi cikin abin da Allah ya baka na ganima dukkanin an halatta masa imma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalik wa banati khalatika allati hajarna ma'ak haka nan an halatta maka auren mata ƴaƴan watan baffanninka da gwaggwanninka da yafindonka duk waɗanda suke related to you waɗanda suke cousins sun kana iya auren su to sai Allah ta'ala kuma ya gajarta labari sai ce wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi da duk wata mata mumina inda ta yadda ta so annabi ta ce ta yarda tana so ya aure ta ta ba da kanta ga annabi mun yarda ka aure ta mun halatta maka ya rasulallah. in wahabat nafsa halin nabi shi ma kuma ba mu cilasta ba in arada nabiyyu an yastankihaha idan shi annabi yana son ya aure ta ba a ce duk matar ce tana son sa dole ya aure ta a'a wadda kuma ya ji cewa eh lalle yana son ta din da aure domin aure akwai soyayya a ciki shi yasa a cikin hadithin nan da matan nan ta zo ta ce ya rasulullah habtu nafsi ilaik na ba da kaina gare ka marwayacin hadisi ya ce wa kallaban nabiyu fi nazar annabi ya kalle ta sama da ƙasa walam ya ƙushe bai ce komai ba kila ta yi bai ta masa ba ta tsaya a wajen lokaci mai tsawo da ta tsaya a wajen lokaci mai tsawo har ta yi niyan za ta fi sai wani sahabi ce ya rasulallah in ba ka da bukata ni ina so in ba ku ce muna ci don haka annabi ya ce kana da sadaki ya ce a'a sai dai wannan bargo da nake da shi wanda nake da mayafi da izar zan ba ta shi ya ce to in kuma ka ba ta me za ka ɗaura ya ce je cikin danginka ka nemo sadaki ya je duk danginsa ba wanda yake da abin da zai ba shi ya dawo ya ce babu ya ce ka je ko da ainihin zobe na baƙin karfe ba ma zobe irin wanda kuke sawa ba na gold ko na azurfa a'a na bakin karfe ya je ya ce walau khataman min hadid kai ko zobe ma ban samu bayan ya rasulullah ya ce to kana da wani abu da ka haddace na alkur'ani ya ce ina eh, haddace sura kaza da kaza annabi ya ce na auren ma da ita da wannan surorin da ka haddace je ka karantar da ita shine sadakinta kaga yanzu annabi an bashi wannan dama wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankiha sai ce khalisatan laka min dunil mu'mini wannan halacci kai kadai muka baiwa shi ya rasula ban da sauran mu'minai kada alimna ma faradna alaihim fi azwajihim mun riga mun san me muka farlanta masa na matansu shine mathna wa thalatha wa ruba ko dai biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu daga bakin hudu to bai halatta ko mutum ya kara wata mata ta aure sai dai kun ɗaya ta rasu ko kuma in sun rabu kuma wannan ba dama ce ba bai dace ba kawai don an ba da wannan dama mutum ya mai da mace kamar canza riga kamar yadda yanzu da yawa ake arewa idan mutum ya ga yana da kuɗi kawai sai ya kalli wadda take abin nan sai ce to an muke ritaya haka suke cewa sai ya sake ta kuma ya auri wata wannan yana daga cikin abin da annabi alaihi salatu wasu ya kira azzawaq mutum mai ɗanɗano watan in wannan ya aure ta ya ji abun da ke ciki kuma shi kenan sai ya sake ta ya auro wata wannan annabi alaihi salatu wa ce na alallahu zawaqin wa zawaqat Allah ya tsine wa masu ɗanɗano daga cikin maza da masu ɗanɗano daga cikin mata har a mata akwai ta auri wancan in ta ji yanda yake kuma ta sake ta da fitina ya sake ta ta auri wancan wannan bai halatta ba a musulunci ka tabbatar shi saki lalle ya kai dalilin da yasa aka yi sa imma dai ko rashin soyayya ko rashin bayar da haƙƙi ko abin da yake ba haka kawai kai ta canjin mata kamar riga ba wannan bai dace ba wannan bai dace ba an yi hira da wani me yasa kake yawan saki kana aura sai ce ai ka san a gwamnati ma ana ritaya so in ta yi sai ya mata ritaya ya ɗauki waɗansu sababbin ma'aikata to wannan musulunci bai yadda ba babu kyau babu kyau Allah ta'ala ka shirya da mu yan uwa masu girma wannan aya ta nuna kenan maza mata hudu kacal shari'a ta yadda mutum ya aura a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ke nuna haka akwai wani mutum da ake kira Gailan Gailan yana aure da watan mata goma a jahiliya kafin ya musulunta matansa guda goma bayan ya zo ya musulunta sai ce to ya rasulallah yanzu mata na dinnan ya zan yi ya ce je ka zaɓi guda hudu daga cikin sannan sai ka saki guda shida in sun yi da ji sake aure amma abin da ya halatta gare ka ne mata hudu annabi alaihi salatu wasan duk da wannan dama da aka bashi ya aure mata da yake so duk aurata da ya gaba ɗaya goma sha biyar ne sha uku suka tare biyu sun rabu da shi kafin su iso waɗansu kuma sun iso bai tare da su ba ɗaya dai dalili kawai ya zo bayan ya shiga ɗakinta sai ya tarar da jikinta akwai alama kuturta tana da baras to kaga kuwa mutum zai zauna da wanda ke da irin wannan ciwo ba zai yi ba don ciwo ne da ake ɗauka duk da yake annabawa ba sa ɗauka amma dai annabi alaihi salatu wasalam ya ce usama da zaidin ya je ya sallame ta ya ba ta zannuwa da kuɗi ta tafi gida annabi ya sallame ta tunda tana da laluran da shi ba zai iya zama da ita ba ko da shi shirin wannan ciwo ba zai kama shi ba amma akwai kyama akwai kyama a ce mace ta buɗe jikinta duka a ce baras ka gagga ko ina ya yi kamar kuturta da zane-zane ba zai yi daɗi ba na biyu mata ta biyu ita ce watan bintul jaun ɗaya daga cikin mata da aka kawo ta wasu suka ce ta nemi tsari ne daga annabi in ma dai ya kasance ko dai ita ɗin saboda jahilci da rashin sanin matsayin da take ciki iyayenta suka bashi amma wasu suka ce a'a ta ji ce ba ta son annabi na ka sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah da gare ka sai annabi ce laqad uthti bi azimin kin ko mai tsare da babba shine Allah don haka alhiki bi ahlik ki goma gidanku wannan shine maganan farko amma wasu suka ce a'a gadar zare aka hada mata sun ce ba balarabiya ba ce saboda haka suna na aisha su ganta kyakkyawar gaske kai wannan yanta shigo za ta yi banna karfa ta kwace gidan sai suka lallaba kaji yadda ake dabara ba wai fada ake yi ba ba ki tashi ta masifa ba sai suka lallaba amarya sannu da zuwa an zo lafiya a ai in annabi ya shigo fa abin yake kauna irin kica, ce a'udhu billahi mink <laughs> ina shigowa ta faɗa yace to shike suka suka yi kwallo da ita a waje ala halin ne su biyu suka rabu da annabi alaihi salatu wassalam saura kuma sun rayu da shi nana khadija ta rasu kafinsa sannan ya zai aure ainihin suna na sauda da sauransu amma waɗanda ya rayu da su har zuwa ƙarshen rayu su tara ne wanda ya bar su a duniya bayan tafiyarsa so wannan ya nuna ma cewa shi annabi yana da khususiya a irin wannan na aure tun daga waɗannan sahabban suna da mata abin nan goma yana da mata goma shi ghailan ibn salim al-thaqafi annabi ce ikhtar min hunna arba'an je ka zabe guda hudu arba'an guda hudu daga cikin su sannan saura sai ka sake su wannan shine ƙa'ida cikin abin da makaranto jiya akwai zancen ban haƙuri ga mata na abin da Allah ta'ala ya ɗora muku ya ina ƙara ba da haƙuri da wannan jarraba da Allah ya muku ku ya ɗorawa saboda haka idan har Allah ya ƙaddara na farko abin da ya kamata ki sani cewa shine ba ki iya faɗa da ƙaddarar Ubangiji. in ma kin yi ta hanyar bokaye za ta zo ta ƙare maki so shawara ta shi ne. duk sanda mai gidanki ya nuna cewa yana so ya ƙara aure ba faɗa za a yi ba na farko a kai ƙara zuwa ga mai abun Allah kuma wajen kai ƙarar ba wai ki zai ki ce ubangiji ka halaka man shi Allah ka hana shi abin da yake so Allah ka a'a ya ubangiji kai ka kaddara auratayya domin shi ya ba da famishin ɗin kai ka kaddara maza su yi aure fiye da biyu ga mijina kuma yana so ya ƙara aure ya ubangiji ina roƙonka idan da alkhairi don baki san gaibu ba inda alkhairi Allah ka sa idan babu alkhairi ya ubangiji Allah ka raba su kawai kawa Allah wannan shine istikhara ashe ba shi kaɗai zai hazdake don baki san me za a jangalo maki ba idan da alkhairin kuma sai ya tabbata ta yi kina da matsala ya kasance sanadiyar aure na Allah ya warware ya miki matsala, akwai matar da tun da tun da take tana ta haifa 'ya'ya mata har shida ta yi ta neman ɗa namiji saboda mijin kullum shi bai da abokin tafiya bai da abokin yawo kuma ransa shi ma yakan ɗan soso don haka sai ya tashi zai yi aure to sai ta miƙa al'amari zuwa ga Allah ana yin auren nan ta ɗauki ciki sai aka miƙa wa amarya 'ya'ya matan sai aka tabata 'ya'ya maza yanzu Allah inda Allah ya ce in ba a yi ba baki da ɗa namiji kuma kaga za a ci gaba da wannan ɓacin ran da ake da shi akwai wadda tana ta masifa da mijinta ana ta fama amma ran da Allah tabaraka wa ta'ala ya sayi aure kuma shi gina masifan ta ɗauke na sani cewa kamar yadda jiya na faɗa mafi yawa a birane zaka isko faɗan na dukiya ne mutanen ƙauye su har sun riga sun saba domin fitina ce ai shi kaɗai kullum ya kwaso kaya a kanki ƙara a samu wadda za ta rage maki kayan ya an kwaso a raba muku iya kwaso yanzu yazo yana faɗa ya yi maku ko biyu ko ya je ma wannan ya ma wannan so wannan dai shine abu na farko ki istikhara ki roki Allah ta'ala kar ki faɗa da da ubangiji na biyu in Allah ya kaddara kar ki ce zaki bayyana mai takki a fili ki ce ba ki nuna mata rashin ƙauna da sauransu tun da har ƙaddara ce musamman in ba wajen ku ɗaya ba babu laifi a ziyarce ta kuna gani ana ta samun mutane yanzu a cikin mata waɗanda har raka amarya raka ango suke har ɗakin amarya wannan sun burge domin sun yadda sun yadda da ƙaddarar ubangiji radina qismatal jabbari fina wannan yana ga cikin imani da ƙaddara na biyu karki ce zaki je wajen boka yake rasa imaninki kuma ayi auren Ba ki ga tsuntsu ba ki ga tarko الرسول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم yace duk mutumin da ya je wajen boka ko mai duba saboda wata matsala tasa kuma ya gaskata abin da ya gaya masa to wannan mutum ya kafirta da abin da aka saukar annabi Muhammad alaihi salatu wasalam waɗansu ma bayan ainihin zuwa wajen boka su kuma cutar da amaryar ko a haukata tata ko a hana ta haifuwa ko abin da ya kama da shi kaga double sharri kenan ga shi kin rasa imani kuma ga haƙƙin wani a kanki ko kuma shi mijin shi kansa ma bai tsira ba sai ta ce ai da ai da haka wai ƙara a rasa gaba ɗaya ku kalli fa wai mace ce fa Mijin ta biya mata aikin hajji sai bayan ya gama biya ai komai aka saya mata mota aka gyara gida daga ɗaya ya ce to wance kin ga ki yadda fa da kaddara ubangiji aure ta ce wallahi ta fasa zuwa aikin hajji mota mu kuma ba so aka kunna mata wuta aka kona gidan waye hasara ki je hajjin kike dawo ta zancen gombe ko ba lada kin shawo iska <laughs> amma kin yi hasara hajji kin kona mota kin kona gida kuma aka yi auren aka yi auren kuma da aka yi auren kuma aka tafi da amayin aikin hajji ke kina nan <laughs> shi saka fada da ikon Allah fada da Allah bai yiwa so ki ɗauki ƙaddara kuma ki fuskanci abun in a logical abin nan tunani abu na gaba shine in har ta zo ki ɗauki girman da Allah ya baki ki ɗauka ke ce uwar gida ke ce shugaba karki zubar da mutuncinki wajen faɗa da ita kaje kana faɗa da yaro in ma har tsararki ce ko ma ta fi ki girma bai dace ma kina faɗa da ita ba shi kuma ango sarkin zagwaɗi Kaji tsoron Allah da farko in za ka yi aure ya kasance kayi ne da niyyar raya sunnar manzo Allah alaihi salatu wassalam ba don cin mutuncin wadda ke gida ba wani fa suna yi ne kawai don huce haushi to ina zancen huce haushi mutumin da ya rayu da kai eh har zuwa wannan lokaci wani haushi za ka huce a kansa so sai ki ga in ya je wajen neman aure sai kuma ya wulakanta matarsa ya dinga gaya amarya kin san ita jahila ce ladan noma ce ba ni kawai aka yi ba so nake ba waza kaza kaza kaza tun nan ka kafa tubalin ginin ka akan toka don baka nemi zaman lafiya ba Girman ka ya fara shiganta kenan cewa za ta zo ta zauna da jahila yanzu za ta dinga daga kafaɗa ita ce mai ilimi ita ce kaza an tara mata ƙasa ka gaya mata cewa kai fa wannan aure fa Allah ne ya ce ayi kuma ya kaddara amma ba wai don matar din nan ta farko tana da laifin da take maka ba ko da kuwa akwai shi ba don bata iya abinci ba don bata iya kaza ba don kaza ba don komai ba tunda Allah ya kaddara kuma ya ya nufa zan yi wannan shi yasa zan yi ta gane cewa lalle kana son matarka kuma za ta girma mata in kuma ta zo kuma ka girma matarka a gabanta kar ka wulakanta ta ko miskala zarra wannan yana daga cikin abin da ya kamata lalle ka tabbatar ka sannan tashi a lokacin yana daga ciki kuma ka zauna da ita ita matar taka ka ba ta haƙuri kamar yadda na ce to haka Allah ya kaddara kin ga gashi ya kaddara za a yi ki yi haƙuri ba don ban san ki ba ba don kuma domin da yawan lokuta mata su ga kamar ko sun kasa ne ko ba a son su ne shi yasa a shari'a ce fanki mata balakum to amma idan kai din don wata manufa kai ba wannan baka sani Allah yana gani ka ba ta haƙuri duk abin da zai taso kuma ka yi ƙoƙari ka jure duk wani rival da zai taso ka yi ƙoƙari ka jure don har a zo a zauna lafiya sannan kuma yana daga cikin abun da ya kamata a yi shi ne idan har da yadda za a wa ita matar ta gida kamar yadda wannan ya sai mota aka ƙona aka fasa zuwa makka aka ƙona gida duka wannan ba zai hana a yi ba in akwai hali wanda da yawa hausa suna kiransa da na ƙirji amma ba wajibi ba ne a shari'ar musulunci abin da yake wajibi shine ka ba ta haƙuri in akwai hali ka yi mata abin da kake iyawa cewar sai an mata kaya yadda aka yi wa sabuwa wannan ba shari'a ba ne ke ma an maki naki sanda za ki zo yanzu kuma za a yi mata amma babu laifi a kyautata maki idan har akwai hali ta ɓangaren ita waccan mai shigowa kar ki zama 'yar fashi da makami yes ɗan fashi da makami kaɗai ne zai tare ka akan titi da dukiyarka bai san wahalan da kai ka tara ba ya ce ka zai kwace ta to naki ya fi fashe da makami har da ke da nafin ma a ciki inda kin ce za ki kwace miji kin yi fashe da makami akwai robbery akwai kidnapping saboda me baiwar Allah nan ta zauna da bawan Allah nan da daɗi ba daɗi haka aka zauna da za a gaya maki rayuwar da suka yau watakila ke ba za ki iya haƙuri da ta yi ba ba haka yake ba ta zauna sanda babu shi kila lokacin da aka yi auren ko keke babu ba mashin ballantana mota yanzu kuma kina ganin an gina mansions an gina gidaje ga motoci kuma sai kice ce wai za ki zo wai ki kwace daga wadda ta yi haƙuri har kai wannan ginin wallahi kin azkin zalunci kuma kin fi aneni don inda ana firing squad sai mu ci a ɗora ki ai firing squad saboda ki Amro ba ce fashi da makami ne ki ce za ki kwace miji daga hannun wadda ta wahala da shi ta wahala ba karami ba kuma cikin abin da ya dace ki girmama ta a kansa shi ta ta mayan maki da shi mutum mai hankali malaman tarbiyya suka ce duk mutumin da bai riga ya aure ba a kiransa mai hankali shi kaga duk mahaukata ne to ita asibiti ce ita ce likitan psychiatric doctor ta zo ta zauna ta ba shi magani ta ɗayan abin nan har ya zan mutum har ya auro ki yanzu kuma sai ke ce kuma ya kore ta ta ina za ki je duk masifarsa ya ƙare a kanta don duk faɗa da kika sani tun ana samari ɗin da yarinya haka suka yi ta fama tana ta haƙuri ta ɗaure ta jure ta ɗauki wannan duk fitintinunsa yanzu kuma ya yi hankali ga 'ya'ya ga wane ne kuma yanzu din zai aure ki sai ki ce kuma ki kwace daga hannunta wallahi kin yi zalunci zalunci ne babba innahu kana huban kabira zunubi ne babba ki zauna lafiya da ita ki ma gode mata don da ke ce da ba za ki iya haƙuri ba yanzu ta maki aiki ki godiya ta musamman ka yaya haka al'amarin su mai gida yake hmm, hmm, ai ba ke zo ba can baya yanzu ai yayi sauƙi. so kin ga ta maki aiki ba ƙarami ba ta cancanci girmamawa kada wani girman ka ya ji ya dinga jiji da ke kina ganin wai ki yarinya duk inda akuyar gaba ta sha ruwa ta baya ma zan za ta je ki daina ganin kamar kina da wani siffa wadda nata kila ya canza ko canza jiki ko canza ainihin halitta ko wani abu ke ma za ki gangara kila in kin gangara ma ki fita lalacewa saboda haka akwai girmamawa a ciki matan annabi alaihi salatu wassalam in aka tashi akan gana na aisha ba don annabi baya santa ita habban nasu ilaihi haka ya faɗa aka ce wa ka fi so a duniya ya ce watan nana aisha a cikin maza ce kuma babanta amma ya hana kuma ya yi aure bayanta kuma ya hana ya gaya wa Allah cewa ya ubangiji ka san na fi sanna na Aisha amma ba ba na watan in ya je kasuwan abubuwa yakan raba daidai yayi adalci amma ce Allah kada ka kama ni abin da bani da iko a kansa shine so na zuciya Ta tashi ba wai rashin son ki bane a'a umarni ne na Allah tabaraka wata da kuma yanayin ma da muka samu kanmu akwai buƙatar a rage fitintinu da ke bakin titi a bar bayin Allah da suke waje samu shiga su ma sai ku basu tashan ruwan sama da rana su ma ku shigo da su innuwar mana eh, wannan dai yana daga cikin nasiha da nake zuwa ga ita amarya ta ji tsoron Allah ta nemi zaman lafiya ta girmama uwar gidanta kada girman kai da wani abu ya kama ta duk abun da kika gani a jikinta wanda yake ya canza naki ma zai zo ya canza kila ma na tafi karko don mutanen da ne ku ne yanzu nan da kuka zama kamar abin nan sai ka ganin da na an buge so yana da kyau a yi wannan girmamawa a shahid ne dai wannan aya tana magana a kan foligami ne ba lokaci muke da shi isasshe da za mu ci gaba da bayanin foligami ba amma alal akal mun taɓo waɗansu abubuwa wanda ya kamata lalle a kiyaye su tsakanin shi da zai yi aure da ita matar da ke gira da ita da za a auro da kuma dangin sama kuma da abokai da ƙawaye duk a kula kada wata ta zo ta ɗora ki akan turbar da ba abin nan ba za ta abin tubalin da zai tude zai faɗi so yana da kyau ki kiyaye ki san cewa akwai ƙaddarar ubangiji cikin baɗi na wannan aya da aka ce ma tsabalakum ma tsabalakum abun da ya muku daɗi ai abun da kuke so kuke ƙauna ba fassaran da waɗansu ƙabilu suka yi masa ba cewa ma tsabalakun abin da yake da daɗi wai sai an zauna an ɗan jima wai ya ko tana daɗi ko babu wannan haramun ne a musulunci zama da za a yi a ce a zauna waɗansu ma har wai suna ce wai ma tsaba ai annabi ma ya ce fankil wadudul maulud wadudul watan ku auri mata da kuke so kuma wanda suke haihuwa wai to ya za ka san tana haihuwa ai sai an zo an zauna in ta haifu sannan a daura aure wannan haram a musulunci wannan dan zina ne kuma ana samu a kabil har a cikin musulminsu har a cikin musulmi zo mu zauna waɗansu ma ba ɗaya ba sai an yi na biyu an yi na uku mu kanmu a mararraba mun zauna da waɗansu maƙwabta musulmi da 'ya'yansu biyu ana ta murna kawai sai ga kati an turo muna wai na mai ɗaura aure da ce kuma za a ɗaura aure wai shi ne dama wai zaman wajo ko suke yi wannan to ina yanzu waɗannan ‘ya'ya an zalunce su ai a shari'ar musulunci to ma tsabalakun ba yana nufin ka ɗanɗana ka ji ko akwai daɗi ko babu ba in haka za ka yi kenan ka zama cikin zawaƙin ko ba haka ba sannan zancen haifuwa allah shi ya baro kansa gaibu ka aura idan Allah ya kaddara a yi idan ma bai kaddara ba komi daɗewar lokaci sai ga kuma an samu ɗin don haka wannan aya mummunan fassara ce a kira ta ma tsaba kuma a zauna a yi testin juna wannan ba shi ake nufi ba ko kuma a fanki dudul mauluda ba yana nufin annabi ya ce sai ka sai ka ɗanɗana ka jarraba ko tana haihuwa ko babu ba wannan ka bar wa Allah kayansa amma cikin abun da shari'a ta yarda a yanzu tunda muna da technology a da can babu technology shine test da ake yi na cututtuka ya halatta a yi tunda ana, ana fama da cututtuka na zamani da kuma test na genotype aa da as nan duka wannan shari'a ta yarda amma kaga su ƙauyuka wanda mafiya da technology bai je wasu kuma su damu ba suna ta yin abubuwansu kuma lokaci sai allah ya rufe asiri ka samu as da as sun yi aure kuma suna ta haifa 'ya'ya ba a samu ss ɗin ba saboda me ba su tono wa kansu ba to amma mutum da akwai technology zakara wajen tone-tonen sai ya tono wuƙan yanka shi kuma kar ku bari soyayya ta yi nisa ba a yi wannan test ɗin ba don kuskure ne sai an kusa ɗaurin aure a ci aji a yi test tun farkon lokaci a tabbatar an yi don kada sai an riga an shaƙu a zo a ce ai ita ss ita as shi as ne wai bai kamata su yi aure ba ko kuma ita as ko shi ss bai kamata su yi aure ba tun farko in ana son a yi wannan ba za a dogara ga Allah ba to a yi mai a yi test ɗin kuma ba shi zai hana ba mutum ya auren bai yi ba shari'a ba ta ce dole ba amma ya halatta halacci aka ce in ka ji kawai kun yarda da juna shikenan ku je ku yi aurenku ku amma wannan yana da kyau hakanan na hiv tun da shi ma ba dole sai ta hanyar zina ake samu ba amma shi ya fi yawa 99% na samunsa ya kasance hanyar zina to wannan ma ana iya yi domin tserewa ko gujewa abin da zai iya faruwa na kamuwa da irin wannan cututtuka akwai cututtukan da kuma ya kamata su ma ana iya awo in an tabbatar ɓoyayyu ne don a tabbatar cewa babu su irin su hepatitis da sauransu duk ana iya yi don mutum ya san wa yake zaune da shi kuma aiki ne na su waliyan amarya da wakilan ango kowa ya bayyanar da sirrin abun da yake wakilta idan ka je neman aure aka auren ma da mata aka ɓoye wani abun da kai baka san shi ba misali a ce allah ya tsare tana da farfadiya ba a gaya maka ba kuma baka taɓa gani ba ko tana da aljannu ba a gaya maka ba ko tana da ciwon kuturta ba a gaya maka ba ko tana da hepatitis ba a gaya maka ba sai bayan ta zo ko tana da wani cuta a cikin jikinta wanda ba a gaya maka ba sai bayan ta zo ka gani a shari'ar musulunci in har ka riga ka yi mu'amala da ita abin da ka biya na sadaki ta ci amma shi wali aka ce dole ya biya ka don me ya ɓoye maka kuma da kuke da bangaren namiji ku gaya masa ku gaya masa halin da ku yake ciki shi yasa limamai yana da abin da ya kamata su tabbatar cewa an tabbatar an yi bincike ba matsala eh sannan a ɗaura aure in akwai matsala kar a yi in akwai ciwo shi ne ya ce ya ji ya gani don yanzu haka akwai wani kes da ake da shi a ya aure matar an gaya masu tana da matsala na aljanu ya ce zai iya to yanzu kusan shekara goma aljannin sun ƙi an yi an yi shi ne yake cewa wai to zai sake ta ya ce kai fa za ka iya ya ce eh, shi fa ya ce ya ce to ka iya ɗin mana haƙuri za ka yi to ya ka iya a wai zai kori ta koma gidansu can a mata jinya na ce in ba iyayen suka ce ka kawo ta ba tun da kai kaji sun gaya maka ai sun ɗauke nauyi ai sai dai su taimaka maka kawai amma ka zo an gaya maka aka ce yarinyar nan tana da matsala na aljanu kace a baka ai kana da malaman ruqiya za ka yi magani to kuma an baka rukiya ka bata yi ba sun cuce ka wasu halince ka ba shi yasa duk abin da yake matsala na yarinya a gaya wa mutum kafin ya aure ta duk abin da yake matsala na mutum namiji a gaya ma ainihin mace kafin a aure ta kuma babu laifi a ka gaya mata cewa kai baka haifuwa akwai wanda suke wasa haifuwa ɗin don karka zo ka zalunce ta in ka riga ka sani kila ka yi auratayya an je asibiti saboda rashin haifuwa an auna an ce kai ke da matsala to ka gaya mata in ta ji za ta iya haƙuri in ta al'umur in ma kun ba zawara ce ita ma ba ta haifuwa ita ma ta gaya maka duk yana daga cikin abubuwa da shari'a ya yarda a yi bayanin su a shahid wannan aya dai ta ce fa’in in khiftum Allah ta'dilu idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba fawahidatan to gauri mata ɗaya. ashe ya nuna mai mata ɗaya ba zai iya yin adalci shi yasa ya zauna da ita ba wannan kuma ba shi yake nuna shi ba adali ba ne kamar yadda ɗin suke fassarawa ba rashin adalci ba ne. ya ji tsoron ba zai iya ba ne. in fa akwai malaman da suke ganin shi ya fi kowa adalci ma tunda bai jefa kansa a cikin fitina ba so in ba ka iya ka zauna da mata ɗaya ba laifi ba ne a shari'ar musulunci ba laifi ba ne. Matuƙar mata ɗayan nan ita kanta in baka mata adalci ba still ka shiga fa kar ka ɗauka in ka zauna da mata ɗaya shi shikenan ai ba za ka tashi rabin jikin a'a ai ranar kiyama ita kanta akwai haƙoƙinta na ci da sha da tufafi da sauransu wanda yake na biyan bukata in ka tauye mata haƙi shi ma ba kai adalci ba so anan mai mata ɗaya a daina ganin laifinsa in yi ya kasance duk inda kai gani da dukiya idan har ya kasance misali bai da lafiya shin zai aure mata ne ya zo ya ajiye ta kuma bai da lafiya da zai biya buƙatar ta ya sa ta cikin wani yanayi na sabawa Allah bai halatta ba amma a irin wannan ina ba su shawara sai tun da kai baka da halin ka yi sai ka nemi samari ka taimaka musu ka ce su su yi aure ka ba su wajen zama wannan kayi jihadi da ya kamata a ce kayi wajen aure tun da kai baka yi aurewa taimaka ma wanda suke da hali su yi aure ka taimaka masa jari su yi sana'a in a korin zama ka ba su kayi jihadi babba kayi jihadi Allah ta'ala ka tsare mana imaninmu Allah ka ba mu ikon yin adalci ko kuma waɗanda aka ƙaddara Allah ya baku ku haƙuri da juriya na cin wannan jarabawa aw ma malakat aymanukum ko abin da hannayen daman ku suka mallaka kenan baiwa da kake da ita kana iya mu'amala da ita amma mace in tana da bawa ba ta da halin ta yi mu'amala da shi sai dai ta aure shi amma namijin da yake da baiwa zai iya mu'amala da ita ba tare da ainihin auren ta yi ba a matsayin ɗaka in ta haifa mai ɗa kuma ta zama ummul walad don haka ita ba za a sake sayar da ita ba ba za a ainihin kyautarta ba ba a ta in ka mutu ta zama ya ta samu yanci zalika adna Allah ta'ulu! ya ce auren mata ɗaya ga wanda yake jin tsoro shine mafi kusanci ba za ku ainihin tsallake iyaka ba ba za ku ainihin zalunci ba to sai kuma maganar sadaki sai ya ce mai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 نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا to aure idan za a yi shi Allah ya sanya sharaɗi kafin ya zama aure na shari'a ɗaya daga cikin sharuɗa shine a biya sadaki الرسول ce "La nikaha illa bi sadakin wa بصداق wa shahidain" babu ainihin aure sai da sadaki da waliyin amarya da kuma shaidu guda biyu sai kuma siga siga shine yarjejeniya waɗannan abubuwa guda hudu su suke constituting aure sadaki waliyi shaidu biyu da kuma me da kuma yarjejeniya shine siga so yanzu ko da an biya sadaki ko da waliyin ya karba. ko da akwai shaidu matukar ba a ɗauke shi matsayin ɗaurin aure aka ce na baka na karɓa ba bai zama aure ba shi ake kira baiko baiko shine watan a iyakance cewa daga yanzu wane ya zama mun ba wane ma yarmu kada wanda ya sake shigowa neman ta aure wannan shine kawai introduction so amma dai daga wannan lokaci da aka yi wannan introduction aka yi baiko dinnan. mu sani cewar wannan matar fa ba ta halatta gare shi ba tunda ba a ɗaura aure ba da yawa akan yaudari mace sai ce to ai kin ga idan iyayena sun je magabata na sun je an yi magana ka ji shi da kaifin harshe an yi magana har ma an biya sadaki aikin zan matata sai ka ga kawai yana neman ya aikata abin da ba daidai ba to da yawa akan yaudari mata kuma idan kika sake sai a maki sakiyar da ba ruwa don ba a riga aka ɗaura aure ba akwai wanda wadda ta tambaye ni na ce mata har yanzu auren ku bai yi ba amma haka ya matsa har ma yana sirtanin nata shi zai fasa wane ne wane ne tunda an biya saraki an yi magana har yanzu ba a ɗaura aure ba amma haka ya matsa har ya ɗauke ta je da ita huta ya yi abin da yake gajini a jikin abin nan jikin gadon zanin gado amma yana gama sai ce shi bai san ita iska ba ce wallahi ya fasa dama shi ake gudu ai shari'a ta ce kar ku yadda har sai an aure an kai ki da iyayenki sun kai ki da kansu idan matarsa ce don me ba a kai ki ba yanzu da Allah idan aka zo wannan gaisuwar aka yi ta aka biya sadaki aka ce an sa ranar ɗaurin aure idan an samu matsala cewa zai ya fasa ko zai cewa zai ya sake ta ya fasa na fasa ba shi bane ya nuna ba ɗaura aure don idan an ɗaura aure ba ka cewa ka fasa sai dai ka ce ka saki to amma dai akan yaudari 'yan mata sai a ce a'a ai an riga an biya ƙarya ne son ya kai yaudare ki ya cutar da ke yanzu ya cutar da waccan kuma da kake mata da ka san in iska ce baka neme ta akwai dan iskan da ya kai ka saboda Allah ai ita ba ai iska ba ma kai dan aljani ne ya za ai ka cutar da 'yar mutane ka ce wai a shi 'yar iska ce bayan kuma kai ka fara iskancin da ita ta yi ta ta kuka yace sam ya fasa so irin wannan da Allah muna kira ga 'yan mata kada wanda ya yaudare ki da irin wannan don biyan sadaki ba shi yake nuna an ɗaura aure ba yana ɗaya daga cikin rukunin ɗaurin aure sannan wa zaman ki a wajen ba shi ke nuna an ɗaura aure ba sai an tabbatar da siga siga shine idan aka je ga waliyin amarya ga ango da kansa ko wakilinsa sai shi ango ɗin ko wakilinsa ya ce ina neman 'yarka aure akan kitabu wa sunna sai shi ce na ba ka yata akan kitabu wa sunna yanzu an yarjejeniya kenan sai a ce mutane kun shaida shi eh. shikenan ko haka aka yi aure ya dauro sai a yi addu'a a tashi sadaki nawa kaza ta al'umur amma a mun zo gaisuwa ne muna so a yanka mana sadaki kafin ran daura aure aka yanka sadaki kuka biya amma har yanzu ba a yi mai ba ba ɗaura aure ba da haka 'yan mata su kiyaye wannan kada su daina yadda wallahi ba mu da kirki kirki maza ba mu da shi musamman a wannan zamani ko kun san akwai wanda zai iya kashe ko nawa ne idan ya nemi iskanci da mace bai samu ba sai ya biyo ta hanyar aure ya kashe ko nawa ne don ya ma bukatarsa ana yi kuma sati ɗaya biyu kuma shi kenan na za mu je da wannan ya za a al'umma irin ta zauna lafiya in ka san ba da gaske kike za ka zauna da matan nan don me za ka aure ta bai dace ba shi yasa ga zawarawa suka yi yawa kuma har kananan yara kano katsina soko sai ka isko yari a shekara goma sha biyu sha uku wai ba zawara wannan ba abin kunya ba a wajen mu saboda allah fi sabilillah ka lalata rayuwar yarinya da muguwar waƙon tashi in ka san ba za ka yi ba don allah ka bari wanda yake so ya aura fi sabilillahi li kulli saqitin laqid duk abun da ka jefar akwai wanda yake daukar sa duk abun da baka so akwai wanda yake so Allah ta'ala ka shirya da mu Audio Jungle Audio Jungle